sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Asima Bashir Aminu zan jara gama shirin a halin yanzu. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako ya mayar da hankali kan wani ci gaban bangaren lafiya a jihar Yobe ta arewa maso gabashin Najeriya inda gwamnati ta samar da asibitoci da kuma cibiyoyin kula da lafiya a gundumomi 137 a wani yunkuri na magance matsalar karancin kulawar lafiya da yankunan jihar da ke kan iyakar kasar ke fama da shi kafin wannan hoɓasa daga gwamnatin jihar da yawa daga cikin al'ummar yobe na tsallakawa ne jamhuriyar Nijar don samun kulawar lafiya sakamakon karancin asibitoci a jihar mun fara da jin ta bakin gwamnan jihar ta yobe mai malabuni wanda ya bayyana cewa tun farko samar da cibiyoyin lafiyar da kuma wadata manyan asibitoci da kayayyakin aiki na daga cikin alkawuran da ya ɗaukar wa al'umma To alhamdulillah kamar yadda kowa ya sani bayan tsaro da maganan ilimi sai kiwon lafiya kuma yana daga cikin abin da muka ɗau alkawari wa al'ummarmu na jihar Yobe za mu samar da eh, asibitoci musamman ma magana harkan kiwon lafiya za mu ba da ƙarfi ba ma wannan na koyarwan wanda mafi girma da muka gina wanda yake da gadaje ɗari uku ba shine abun da ya ƙara birge ni ba ni kaina abin da nake jin daɗi idan na tuna shine na yi alkawari wurin gina asibitocin kiwon lafiya na farko wanda ake cewa primary health centers guda 178 domin ward dinmu 178 ne muka ce kowane ward za mu samar musu da primary health center guda daya ba wai mu gina gini mu bari ba ne a mu gina gini mu sa kayan aiki da ma'aikata a yanzu ina tabbatar maka mun gina 138 da ma'aikata da kayan aiki a ciki da gidajensu na kwana da kuma pharmacy da su. sauransu duka akwai mun kammala 138 yanzu muna da shungun 40. Baya ga sabbin asibitocin da cibiyoyin lafiyar gwamnatin ta yobe ta kuma bunƙasa tsaffin asibitocin da jihar ke da su ta hanyar wadata su da kayayyakin aiki na zamani lamarin da Dr. Olushoyi Shangobe Wale shugaban asibitin ƙwararru na garin Fataskun ke cewa yanzu a shirye suke su karɓa kowane nau'in mara lafiya mai ɗauke da kowace irin cuta ba tare da tunanin tura shi wata jiha ta ba. Ni zan ce an samu ci gaba sosai. Dalili na zo nan gari wajen shekara talatin a baya. Saboda haka na san inda abubuwa ike da kuma na san da ike yanzu. Masama wana gwamnati saboda wani asibiti yanzu ya zama asibiti ne wanda za a iya hada shi da manyan asibitoci a wurare. Ba abin da za ce na kiwon lafiya da ba za yi a nan ba abin da da ba haka yake ba an kawo mana kayan aiki. Haka zalika a wani yunkuri na karfafa al'ummar jihar ta Yobe an kuma sauƙaƙa tsarin dubawa da kuma sayar da magunguna ko gwaje-gwaje ko kwantar da marar lafiyar zuwa farashi mai sauƙi kamar yadda Dr. Muhammad Aji da Maturu ke shaidawa wakilin mu Bilyamin Yusuf. Inganta shi an yi kuma ana kan yi. To abin da ake bukata yanzu a yi reviewing don because yanzu komi kaya abubuwa kara kuɗi yake yi musamman kamar misali magani da tesis zai yi wannan maganin da ake bayarwa ko wannan gwajin da ake yi kayan da ake amfani da su watan da ya wuce ba lalle ba ne yanzu idan aka je kasuwa a samu a yadda aka samu yanzu saboda haka abin da muke so yanzu su samu su duba su yi reviewing na ainihin tarif nasu abu na biyu kuma batun authorization code akwai code din da ake nema suna kokari sosai idan mara lafiya ya zo yana bukatan code don saboda secondary care za a tura wani gari ne ko kuma nan asibitin za a sake a duba ne muna son lokacin da suka bayar yana da kyau amma su kara ragewa har yanzu at least a cikin minti talatin zuwa awa daya mara lafiya ya zo misali abin yana bukatan a aika shi ko wani maiduguri ko kano to wannan authorization code din da wuri-wuri su yi maza-maza su su bayar don saboda mu ma a wannan level namu mu samu mu ci gaba da inda aka saya galibin ma'aikatan lafiya kan guje wa aiki a asibitocin ƙauyuka ko kuma waɗanda ke wajen gari wannan dalili ya sanya gwamnatin ta yobe samar da wani tsarin horar da da ɗaliban da suka fito daga yankunan karkara aikin jinya da ungozoma tare da ba su aiki a cibiyoyin lafiyar yankunan su duk dai don dakile barazanar ta rashin kulawar lafiya a karkara ga dai kalaman gwamnan jihar mai malabu ne. Mun fito da tsari wanda mun bijiro shi ne saboda samun ma'aikatan su zauna a wannan yankunan domin wani yankin zaka tarar ƙauye ne in ka ɗauki ɗan birni ka kai ƙauyen ba zai zauna ba to muka ɗauko tsarin horar da 'ya'yan wannan wurin kuma muka zo muka ba su a makarantar da suke koya suke wannan dr shehu sule nursing and midwifery a nan muna ba su allowance na dubu goma kuma an suka kammala karatun muna ɗaukan su automatic daga kakokin kammala karatu a wannan makarantar automatic to da haka muka samu yawanci yankunan nan da suke da matsalan zama 'ya'yan gurin ne yanzu ko aurowa za ka yi daga wurin ina ga bayan tsiga sai an gaya ma cewa fato yarinyar nan ba ta bar gari don kai za ka kaura ka zo don ita mun ba da sunanta ne an ja mun forar da ita saboda ta zo ta zama mana gozoma ko ta zo ta zama mana nasi ko ta zo ta zama mana kasa. bai yiwuwa ta bar wurin ta bi ka birni to wannan tsari ita muka ɗauko wannan tsarin kuma shine abin da mutanen mu suke so to ko yaya jama'ar jihar ta Yobe ke maraba da wannan ci gaba wakilinmu ya zaga wasu daga cikin asibitocin ƙananan hukumomin da suka ci gajiyar shirin ciki har da Fataskum da Nangere Gombe da kuma Gashuwa ga kuma ra'ayoyin wasu al'umma. Musa Muhammad game da shiri na tsarin lafiya gaskiya farko za mu yi gwamna godiya Allah ya saka mai da kuma shuwa gabanni da suka tsaya kan abu. Karen jiya na shigo cikin asibiti likita ya duba iyali na ya ce gaskiya abin da ya kamata a yi za a yi CS. Da aka yi CS ni kaina na sani a rubuta min maganin naira dubu ashirin da tara da takwas amma da ke ina cikin wannan tsarin abin da na biya naira dubu biyu da ɗari ɗaya da naira tamanin wanda da gaskiya ba mu san wannan tsarin ba kuma yanzu yana taimaka mana sosai sunana Aisha Aminu sabon gari nan gere Ɗaukar, gamma gaskiya akwai fa'ida ba kaɗan ba saboda ba karamin cin moriyansa muke ba kuma muna ga amfaninsa sosai dan mun zo magani ba kuɗi ba komai za a duba mu ba percentage ba komai muna karɓan magani ba laifi gaskiya muna jin daɗi kwanan nan an yi yarinya ta tiyata ba ko sisi ba ko naira haka aka mana tiyata aka mana ji muka yi magunguna da komai ma karɓi ko naira biyar ba har muka koma yi sunana alhaji madu gashuwa gwarai da gaske na mori wannan shiri akwai lokacin da na da na fama da ciwon kafa da na zo aka gwada aka ce ina da uric acid wanda sun gwada ya kai kusan hudu da kusan saba'in to na zo na bi wannan tsari na yoci ba da kati na aka duba aka yi komai sai aka kai ne aka ce ka je ka wani likita a nan ɗaki na je aka rubuta min magani da na zo dududu abin da na kashe na ga bai wuce naira ɗari biyu da goma ba wadda kusan kaman kashi ɗaya ne daga cikin goma na abin da ya kamata in siya a waje kenan to akwai kuma iyali na ma ta tafa rashin lafiya ita ma na kawo ta akwai yara na guda biyu na kawo su duk gaskiya akwai sauki a cikin lamarin. to madalla wasu al'ummar jihar yobe kenan da ke maraba da kokarin da aka musu na samar da cibiyoyi lafiya don sauƙaƙa musu samun kulawa. Nasarawa wadda a baya wasansu kan tsallaka wata jihar ko ma jamhuriyar Nijar idan ganin likita. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ya ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwaɓe azaba gobe. Legi ya kwaɗai ce, fa baka yau gobe dan ka bashi yake so. sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai To duka-duka kuma a nan shirin na wannan lokaci zai dasa aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai mu Bilyamin Yusuf. Sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.